وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير ga watan tara wata mai albarka hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina dubu daya da dari hudu da ashirin da bakwai wanda ya zo bakwai ga watan goma dubu biyu da shida muna nan a cikin suratul anbiya wanda ita ce sura ta ashirin da ɗaya kuma za mu tashi aya ta saba'in da hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائل إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين الله سبحانه وتعالى bayan ya ba mu kisa annabi ibrahim dama ya gaya mana a wata sura fa amana da bulut annabi lut ya yi imani da annabi ibrahim dan haka sai shi ma Allah ta'ala ba shi annabta ya tura shi wata ƙasa da suke aikata wata muguwar al'ada muguwar alfasha wani fara laifi ike aikatawa shine namiji yana jewa namiji mace tana jewa mace wannan tsari da suka zo da shi duk al'ummar duniya dukkan halittar Allah ta duniya ba wanda yake wannan dariya su suka fara kirkiro ta a duniya shi yasa yake musu ma sabaka kun biha min ahadin min al'alamin dukkan halittar Allah ba wani mutum ba hatta kare da karya ba za ka ga kare yana bin kare karya tana bin karya ba ba za ka ga rago yana bin rago tunkiya tana bin tunkiya ba ma'ana ɗan adam ne kaɗai a cikin halittar Allah ya fara aikata wannan tabarbaza ɗin a cikin tsarin Allah ta ga yake cewa a ta'atun al-fahisha ma sabaka kun bi ma min ahadin min al-alamin ba dinga jema wata alfasha da babu wanda ya wato riga ku aikata ta a cikin dukkan halitta Allah ga baki daya wannan mugun alfasha da suka aikata ya sa Allah ta'ala ya tura musu annabi su kutu domin ya ce ya hana su aikata wannan da mugun laifuka da suke haɗawa tare da wannan Allah ya faɗi sunan wannan annabi a cikin Alƙur'ani sau ashirin da bakwai. sai ke cewa faran ma ja amurna ja'alna amiya a sabira da alƙaryar suka ainihin wato fuka ta Allah Allah ya ce da al'amarin mu ya zo na halakar da ita sai muka mai da ƙasan garin ya dawo sama sama ya koma ƙasa wa amtarna alaihim hijaratan sannan muka musu ruwan dutse min sijilin da yunkun wutar jahannama mangudun musawamatan inda rabbi wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id a wata an yace fa akhadhum as-sayhatu mushrikina wato sai tsawa ta zance su ko ta zo musu suna masu wato shiga lokacin rana faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil Allah yake wato sai muka sanya sama ya upside down ra'asan ala akidin haka Allah ya juya su kasa ta dawo sama sama ta dawo kasa Allah yake muka musu ruwan duwatsu daga wato yankun wutar jahannama kuma yace inna fi zalika la'ayatin lil mutawassimin akwai wato aya a bisa masu la'akari da abin da ya faru gare su Sai ya ce kan kamar kawai lokacin al'adun nufin sun kayyata gargaɗi da wa'azi da aka yi inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut najaynahum bisa muka aika musu da ainihin kafan fali na bala'i wato sai dai iyalansa muka tseratar da su ni'mat min indina kadhalika najzi man shakar wa laqad anzarahum baqasatana fatamaraw bin nuzur ولقد راودوه عن بيته فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر waɗannan su ne waɗanda suka aikata waɗancan muguwar al'ada wanda annabi sai ce ce musu a ta'atuna zukurana min al'alamin a ta'atuna zukurana min al'alamin yanzu ko dinga ce cewa mazaje daga cikin wato bayin Allah wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum kuna barin abin da Allah ta'ala ya halatta muku na bace kunku yace bal antum qaumun aduna lalle mutane da ku ɗan ta'adda Kuka ce kalu ya lutu la illam tantahi ya lutu ta takunan da min al-mukhrajina duk da kaje da wannan wa'azin ba sai an kore ka daga wannan gari ita kala inni ne amalikum min al-qalina ni ina cikin masu kiyama masu tar da Allah wajen wannan mummunan aiki da suke aikatawa har yi addu'a yake rabbi najini wa ahli min ma amalu Allah ka tsiratar da ni da iyalina daga wannan muguwan alfasha da suke yi Allah ya fanajjaina hu wa ahadahu ajma'ina sai muka tsiratar da shi da shi da iyalansa gabaki daya illa ajuzan ga Allah sai ce wata gasumar banza sai wata tsohuwar banza aka ce a nan tankiri da aka yi da kuma siffanta ta da tsufa wulaƙanta wannan mata ake wanda tana daga cikin matansa amma ita ma tana cikin masu daurewa wannan masu muguwa al'ada ne da haka Allah ya kine mata albarka yake da ita zan halaka sun gambar nan akari wa amtarna alaihim matara fa sa'a matarul munzarina Allah ya ce muka yi musu ruwa na musifa a kansu da wannan mummunan ruwa da aka yi musu kuma Allah ya ce inna fi zalika al'aya wannan al'ada kamar ta wuce kamar tun da aka halaka alƙayya guda aka shafe ta daga doron ƙasa sai ka ɗauka wannan al'ada ta mutu a duniya amma su kasashen turai sun dawo da ita yanzu kasar amurka suna nan a coci da yawa ana ɗaura auren namiji da namiji mace da mace kuma har sun buɗe website suna yaɗa wannan barna a duniya kuma sun fara shi abin ya yi nisa yanzu ya shiga cikin kasashen musulmi mutane sun shiga wannan muguwa al'ada ne wanda Allah ya shafe kasa guda saboda ita muguwa al'adar da ba wanda ya taɓa yi sai waɗancan fajiran mutane a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama har ya gama gwamnatin da ya kafa shekara goma a madina da wa'azin da ya na shekara goma sha uku ainihin wato a Makka shekara ashirin da uku yana wa'azi ba a taɓa samo mutum ɗaya ba wato ya yi wannan mummunan al'ada so da larabawa duk da kafircin da suke yi da shirkar da suke yi da binne ya'ya da suke da rai da kashe ya'yansu mata da san al'adar namiji ne mu namiji ba ko mace ta nemi mace ba suna ka ba a taɓa kawo annabi wannan ba sai lokacin gwamnatin sai na abubakar wani gwamna ya aiko cewa an kama namiji yana neman namiji ya ba a yi musu nan da nan sai na abubakar ya sa aka tara shura na muhajiruna da ansar cewa ya za a yi waɗannan mutane ga hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi ku kashe mai yin luwaɗi da wanda ya masa a kashe su gaba ki daya sai sabai suka ce wani irin kisa za a yi musu wajen shawarar da suka ce a ɗora su a ginin da ya fi kowanne tsawo a garin a tunkuɗo su a bisu da duwatsu wasu suka ce a yi rami a saka su a ciki a dinga jefa dutse a binne su a ciki da ransu wasu suka ce a zazzaga musu fetur a cinna musu wuta haka sabai suka ta ba da shara suka ce a sa takobi a filla kansu wasu ya sa da su murga murgan duwatsu a yi ta jifan su da shi ana ragar da za su asibiti sahabbai suka yi yanke shawara cewa a kukkulla kawunan su da da takobi aka kukkulla kawunan magani. da wannan gugu al'ada turawa suna nan suna callanta cikin al'ummar musulmi domin sun san ƙarfinmu yana da mu da Allah ko da mu da Allah ta ɓaci to ba mu da ƙarfi a duniya za ka sai su ci gaba da azautar da mu ta bangaren tattalin arziki da siyasa da zamantakewa Tura ka wanda mugu al'ada tana da tana yin tsari tsakanin al'umma musulmi wanda duk wanda ya fada cikin mu mummunan al'ada to ya jefa kansa cikin bala'in da ya ya fita Gaba akwai taro da aka taɓa yi a wata jiha aka gayyaci malamai su bayar da a kan sharrin wato neman mace ta nemi mace ko namiji ki nemi namiji bayan an yi wannan taro aka zo da likitoci suka ce wato sharrin wannan mummuna al'ada ko mutum ya tuba in yana yin ta to sai ya je an masa an wanke duburarsa domin ita dubura Allah ya ta ne kawai ce bayan gida ta yi rihi to tun ranar da aka shigar da ita wata harka ba wannan ba suka ce ruwan maniyin an zuba mata sai ya shiga cikin wani koloko a gadon bayan mutum sai ya riɗe ya zama tsutsa ita kuma tsutsa sai ta dinga cin naman duwawun wanda ake wani Tura haka kullum ya ji wannan kaikayin to sai ji an sake masa wannan abin don wannan tsutsotsin da suke cikin kudungurin gada kuwa wunsa su samu ruwan maniyin da za su sha in ba su samu ba sai su dinga kankaran namasa suka ce idan abin ya tsanani kuma sai ga mutum yana tafiya tsutsotsi suna faɗuwa daga cikin wandonsa kuma in ya rufe sai ya dinga wari duk da dora cikin mutane sai ake jin wari ashe duk da ce ta rufe da aka hakuta ake da su kasashen turai ana musu wancin dubara wani ana masa ciko wani ana masa operation so da dubaran ta lalace Allah bai halicce ta dama don wannan ba kawai sa kai bayan gida da ita in ka ji rihi kai amma da sun tsara ka sa shi a wata harka ba wannan ba to ka jefa kanka cikin bala'i da har abada ba za ka fita kuma ya zama abun gori a gare ka abun kunya a gare ka da kanka da iyalanka da danginka a ƴaƴanka sai a musu wannan bala'in gori saboda haka wannan mummunan al'ada ce muna roƙon Allah ya tsare al'umma musulmi daga fada a ciki wanda suka fada kuma Allah ya shirye su domin al'ada ce da ita ba ya karewa da duniya lafiya dan mace tana neman mace namiji na neman namiji ko mace tana ne ko ana neman dabba akwai masu cewa dabbobi ma so da tsabar rashin hankali na dan adam Allah ya mai da kai mutum mai hankali ka zo ka mai da kanka dabba dabba ma ta ka daraja wani sahabi ya ce ya ga birrai sun taru a zamanin jahiliya tun kafin a saukar da aya ko a faɗi kissar annabi lo ya ce ya ga birrai sun taru suna jifan biri da biri biri ne ya sadu da biri shi da birrai suka taru suka kungiya suka dinga jifa su da dutse sai da suka mutu yana da cikin sahih al wato dabba ma tana ga wanda ya aikata wannan ya cancanci la'ana gurin rika suka taru suka ce to biri da biri Sai kenan wanda ake ta wannan al'ada guri ma fi shi daraja dabba ta fi shi daraja a wajen Allah wala ta kal an'am bal hum adallu sabila mutanen da Allah ya fi shi da su yace ma annabi in ya fita ko waye ya shi ma sai ya dawo ciki aka ce kai ya bari wani waye a cikin yaransa wala yattaqin minkum ahad illa imra'atan innahu musibuha ma asabahu ku duba hakuri na annabi da tausayi irin na annabi amma da Allah ya ce zan halakar da alƙaryarka da asuba sai ke cewa shi ya da asuba din har yanzu ba sai ba Allah ya ce alaysa subuhu bi kari shin asuban nan ba ta kusa ba asuba ta kusa ka jira Allah ta'ala ce zuburi da daga garin tattago shi daga kasa ka ɗaga shi sama ka juya shi ra'atan ala a gidi upside down ka kifar da su kuma sannan ka zuba musu yin wuta haka aka wa garin aka lallake shi daga kasa aka ɗebo shi bayan an zuba wuta ta kama a garin har yanzu garin yana nan a cikin jordan gurin baya zaunuwa ruwan gurin baya shawuwa bishiya ba ta fitowa sama da shekara dubu biyu ko uku da yin abin nan amma har yanzu bishiya ba ta fitowa a gurin kun wannan ba karamar musiba ba ce don haka mugu al'ada ce Allah raba al'umman annabi da fadawa cikin wannan hatsari wanda suka fada kuma Allah ya shirye su shi ne Allah ta'ala ya ce wannan jainahu muka tsayarce a ace na ku kusma wa lutan yace ka ambata musu labarin annabi lut sallallahu alaihi wasallam wato ku duba saboda sharrin al'adar ba wanda yake sa wa dan salutu ba sunan annabi ne amma saboda muguwar al'adar da mutanensa suka yi kun taɓa jin an yi suna an ce lutu sallallahu alaihi wasallam suna annabi ne fa sunan al'adar tasu amadu qaumu lut shi annabin ba ba wai sunan annabin ne aka mayar da sunan alfasar da sunan annabin yasa kowa ba inda za a yi suna a sa sunan wannan annabi wanda shi ma annabin sai da abin da ya shafe shi aika shi da aka yi musu wa'azi yanzu ga shi duk duniya ba da sa sunan wannan ba karamar musiba ba ce annabin Allah yanzu aka ce Nuhu sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya yarda shi ya girmama shi amma ba wanda zai yi da ke suna a ce da aka samu a ce an samu Nuhu kun ga wannan ba karamar musiba ba ce ba fa sunan al'ada ce Nuhu din ba a'a sunan ta Ahmadu Kaumulu ma'ana al'adar mutanen annabi ne amma sai suna annabin ya saje da al'adar mutanen gurin nasa da ka kowa ke kamar ma ya sawa ɗansa suna ba ma a sawa wanda ba karamin musiba ba ce Allah ya ce an sai na hukumar shi wannan annabi Allah ya ce mun ba shi hukuman wato ainihin hukunci wa ilma kuma mun ba shi ilimi hukuncin nan malamai suka ce wato fahimta da hankali kenan ko kuma an ba shi annabta wa ilma aka kara masa da ilimi wa najjaynahu Allah ya ce muka tseratar da shi min alqaryati daga wannan alqarya allati kanat ta'malu khaba'itha wacce ta kasance tana aikata mummunan albasha mummunan kazanta innahum kanu qauma su'in Allah ya ce lalle mutanensa sun kasance lalatattun mutane ne fasiki da kuma fasikai ne duba irin kalmomin da Allah ya amfani da a kansu yace kanat ta'amalu sabaita duk wani abu da ci kazanta tana aikatawa ko ban daki za ka shiga ne kake cewa Allahumma ya unzuru ka min al-khubuthi wal khaba'ith za ka ce wannan alƙarya ta'amalu sabaita tana aikata da ci da kazanta abu mai muni wani Allah ce inda hun kanu kauma suke su mutane ne wato lalatattu kuma yace fasike na tantiran fasike wannan kalmomi guda uku masu muni Allah ji ya dora mutanen garin yace wa ana kallahu fi rahmatina shi kuwa annabin Allah ce sai muka shigar da shi cikin rahaman mu da jin kanmu innahu min as-salihin lalle wannan annabi yana cikin mutane na kwarai shi annabin da kwarai yana cikin mutane na kwarai amma kaga mutanen sun dawo ba a sa wa ƴaƴa sunansa na'am ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين الله سبحانه وتعالى سيكتما أما تامس الأبار نوحا annabi Nuhu sallallahu alaihi wasallam idna da lokacin da ya kira min qablu kun kafin annabi Ibrahim da annabi Lut ya kira cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara Allah ya fasta jabna lahu muka amsa masa wannan kira nasa na cewa a halakar da duniyar baki daya cikin ku waɗanda za a halakar din har da matarsa har da ɗansa a ciki kana ku Allah ya ce amma shi sai muka tseratar da shi wa ahlahu muka tseratar da iyalansa min al-karbil abin. daga wannan bakin ciki da girma daga wannan bacin rai da girma shine na tirmiya a cikin ruwa ruwa ya shanye su wannan annabi yana cikin annaban Allah da suka yi haƙuri saboda sai dai shekara dubu ba hamsin yana wa Allah. Ita rabbi ni ta inni da'awtu qaumi hara. wa ya falam yaziduhum du'ai illa firara wa da kullama da'awtuhum litaghfira lahu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا wato duk wata hikima ta wa'azi ya yi wa'azi da daddare ya yi da rana ya yi a fili ya ji su ɗaya ɗaya ɗaya gida gida ya ji su unguwa unguwa amma ya ce ba abin da wa'azi na ke kara musu sai gudu in ma yana wa'azin sai su sa ɗan ya musu fesa kunnuwa ba sa son jin wa'azi da aka wannan Allah ta'ala ya ce sai muka ce ya kera jirgin ruwa ya kera jirgin ruwa aka ce ya dauki kowace dabba biyu biyu biyu so da Allah ya yi fushi zai halaka an karya gaba daya ya ce ka dauki komai biyu biyu biyu da abin da shiga jirgin ruwan ka ba sai ya halaka ya bi daji ya kamo zomo da zomanya kare da karya rago da tuska haka ya dauki biyu biyu in kullum zauje nufi ne da illa man sabaka alaihi da wa man amana komai sai waɗanda Allah ya halakar da su a cikin haka Ya yace ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafiri ya kai ɗana zo ka shiga jirgi tare da ni kada kasance cikin kafirai ala sa'awi ila jabalin ya'shimuhu min al-ba yace ni zan hau dutse zan tattaro zuwa ga kan dutse dutsen nan zai kera da daga wannan tilmiya ta ruwa da bayi ce ina la asuma da min amrin la illa man rahim yau ba wanda zai fita daga cikin wannan musiba sai wanda Allah ya ji kansa kawai wanda suke cikin jirgin kenan kun ga wannan wato aya ce Allah ya halakar da duniya gaba daya wa nafarnahu Allah ya ce muka taimake shi من القوم الذين كذبوا بآياتنا daga mutanen da suka karya ta ayoyinmu innahu Allah ya ce tabbas su kanu qauma su'i sun kasance lalatattun mutane ne ba haka raka nahu da haka ba su da amfani Allah ya sai muka halakar da su ajma'i na baki ɗaya su kun ga Allah sai da ya tabbace innahu tabbas su kanu sun kasance dama kana ta kan zo ala jawab ne kaɗan da take zuwa a gairin zalika nan ce kana ya fa'alu kaza Ba ma'ana ya duba ala zalika kenan فالله يكي إنهم تنفسوا أنا سا إن حرف ونسب مصبس مشبه ينصب الاسم ويرفع الخبر إنهم تنفسوا كانوا قوم سوء سن كسن لا تتم تانين فأغر قناهم صبوة عكا وكعلك الدفن أجمعين قبل نعم وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم ta'ala ya ce ka karanta musu labarin annabi kuma Sarki, kuma Makeri, shi ne Annabi Dauda, da kuma ɗansa annabi Sulaiman wa warisa Sulaiman Dauda to shi ne Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa duniya labarin annabi Dauda da annabi Sulaiman ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله يسمون باو النبي داود تدنس النبي سليمان كدار من جرمي ذاك سكتي فوتا تتبت كأننا وندي فيفي تامو أكن ديوا لكتين باين سمونيني لسينا الله يسمون إذ يحكمان لوكتين نتيجة يوم حكمتي في الحرب أتسمى جنر بونا kun san rigimar makiyaya da manoma tsohuwar rigima ce ga ta sama da shekaru dubunnai ana yin ta dama waɗannan sana'a su kiwo waɗannan sana'a su noma ita kuma dabba tana cin kayan noma din ko kuma kiwon a wajen noma ake yi da haka rikici ne tsoho tsakanin makiyaya da manoma to nan ma rikici da ya barke tsakanin makiyaya da manoma su waɗannan sun wato ainihin shuka su sai da ya banya ta yi kyau abu ya isa girbi su kuma waɗannan sai suka saki dabbobin su cikin gonakin suka je suka ɗanna suka cinye kam da za ka kawo ƙara gaban annabi dauda suka ce ga makiyaya sun turo dabbobin su sun cinye mara kayan noma sai ce to a face dabbobin a bawa makiyaya ga face dabbobin ya bawa makiyaya makiyaya ya bawa kai manoma manoma sun ji daɗi an kwace dabbobi an ba su sai dan sa annabi Sulaiman ya ce duk wannan ina ga ba haka ya kamata a hukuncin nan ba ce kai a ganin ka ya za a yi yace wato tunda kayan noman amfanin gona suka cinye musu to ina ga a karɓe wato dabbobin nasu a bawa wato ainihin su manoman sai su dinga tatsan nona ‘ya'yan duka suka haifa a wannan shekarar da kuma gashin da za a samu na so duk su kira ma'ana su ci moriyar dabbobin nasu tun da za su haihu a shekara za su ba da nono to su su je su ta saban nono su ta ya'yan duk da aka haifa nasu ne gashin da duk aka samu na wanda ake yanka a yi abin nan da shi safan hannu da riga duk nasu ne su kuma su zo su ci gaba su sake yin noma su makiya su zo su noma noma su noma musu su sai ta koma yadda take yadda lokacin da dabbobin suka shiga suka musu barna in ya zo sai a karfi dabbobinsu a mayar musu su kuma su karbi sauransu Ta sai wannan ya fi kusa da wato hajji ya fi karfi ya sa ni da ce da ba don ayin nan ba da alƙalai duka sun halaka ya nuna ke akwai hajji a cikin hukunci kuma kana iya yin hajji idan aka samu wani hajji ya fi karfi a tashi na da a dora wancan kai dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙalai uku ne duk alƙalin duniya ba zai fita daga cikin kai aji uku din nan ba ko kashi uku nan ba biyu daga cikin alƙalai kai tsaye wuta za a yi da su Dole ne za a wuce da shi aljanna bayan ya sha tambayoyi ya ce alƙalin da ya san gaskiya ya yi aiki da gaskiya to yana aljanna bayan ya amsa tambayoyi shi ko alƙalin da ya yi wa mutane hukunci da jahilci shi ko ɗaya da shi ma ba za a yi ba ana zuwa a ce ga hanyar wuta can haka alƙalin da ya san gaskiya ya take ya wa mutane hukunci da son zuciya shi ma ko auna shi ba za a yi wuta za a yi wuta kawai shi yasa da an ba ba mutum alkali sai ya guje gari. mutum ya gudu Ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka nada shi alkali to kamar an yanka shi ne da dan bida fakar su ga hada gairi tsikki an yanka shi ba da wuka ba duka yanzu mutane har alfarma suke nema a ba su shugaba a ba su alkalanci da ku gudu ake a zo a ta lallashin mutum dan Allah daure ka kafa daure saboda da ba kai ba ba wanda zai yi sai mutum ya gano cewa a gano shi ne adalci ne tunda shi ake nema da abin yake gudu to da an san zai adalci amma wanda ya zo yana kamun kafa a sani a taimaka mu a shigar da ni to kaga wannan da gani ka san sai yake amfani da mukamin wajen cimma bukatun sa a duniya za alƙalai sai ku shirya sun uku za a kasa ku ranar alkiyama biyu su tafi aljanna ɗaya ita huta a biyu ke su tafi huta kai tafi aljanna eh kada su ji daɗi da yawa kaso biyu da za su tafi wato biyu za su tafi wato ainihin wuta ba ma kaso biyu ba alƙali biyu a cikin kaso uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su ba su yi wuta ɗaya su tafi aljanna don haka sai a yi hukunci da adalci kuma ba sani ba sabo a kai da gaskiya yadda Allah ta'ala yake so ya samu kuma lada da yawa to shine Allah ta'ala ce idan yayin da ya hukuma da suke hukunci fil harfi akan maganar wato gona da isna fashatihi ga namul qawmi yayin da dabbobin wasu mutane na fashat suka yi ciwo da daddare fihi a cikinsa domin annabashu yana nufin shiga gona a yi ciwo da daddare malam ibn kutaiba yace ana cewa ra'at laila wato ta shiga da daddare yuqalu na fashatin ganamu bin layl dabbobi sun shiga cikin gona sun yi barna da daddare shine ma'anar nafashat ana cewa ibnun nafashun wa nufashun wa nifashun wal wahidu nafisun wa farahat wa sarafat bin nahari malam kasa da yace an nafashu bin laili wal hamalu bin nahari idan da daddare wato dabbobi suka shiga gona suka yi barna sai a ce annabashu idan kuma da rana ne sai a ce alhamadu malam ibnu sikki sun manyan malaman duga yace ce, an an tanta shiral ganamu bil layli tar'a bila ra'id a saki dabbobi da daddare suna kiwo ba mai kula da su ba ga dole sai barna da aka malamai suka ce to me hukuncin wato ainihin masu sakin dabbobin su a unguwa suna kiwo su shiga gidajen mutane su farar da miya su shiga kicin su cinye mai gida ko me hukuncin wannan aka ce to ya kamata mutane su dinga daure dabbobin su da daddare da rana kuma mutane su dinga kula da kayan su kamar yadda hadisi ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad da Ibn Abi Shayba da Ibn Jarud da Imam Al-Baihaqi sun ruwaito haka Imam Tahawi da Imam Darqutni da Ibn Majah sun ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa kara cewa wata dabba ta shiga cikin gonar wani mutum ta yi masa barka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunce cewa to su masu dabbobi su dinga daure su da daddare su ko masu kaya su dinga kiyaye abinsu da rana sai aka yi hukunci rana ta masu kiwo ce dare kuma na masu dabbobi su daura abinsu to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunci da shi haka wannan shaku man kabali na ne kuma kenan ba eh, ba dai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunci da shi ba da Allah ta'ala ya ce ah, wa kunna li hukmihim shahidina mun kasance wato muna halarce ai ya fi anna min amrihim shay'un wani abu bai faku ba ga barin mu dangane ga wannan hukunci da suka yi Allah ya tafa hamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da na wannan hukunci din hadin da mirin yana komawa kan hukuncin na muka fahimtar da shi wajen sawab wajen sawab a cikin wannan hukunci wa kullum kowanne da baban da ɗan ataina hukuman Allah ya ce mun ba shi hukunci wa ilman da ilimi sun sha yin wannan ko a lokacin da aka kai kisa cikin sahihul bukhari mata ne guda biyu suka haihu sai kura ta shigo ta cinye jaririn guda daya kawai ɗaya da safe sai ta ɗauke na ɗaya ta ce na ki aka cinye kusa. ce a Allah da na aka cinye ba ta ce ki duba da kyau ki fuska ɗanki ku dai su da adinan a rana ɗaya suka haihu kuma ba su daɗe da haihuwar ba kura ta su cinye jaririn sai dai ɗaya ɗaya ta da rikici ta ce ɗan shi aka cinye ta ce shi ma ɗan shi aka cinye sai rikici ya faru a kan jaririn guda ɗaya da rikici ya faru a kan jaririn wa aka cinye a cikin biyun sai suka kawo ƙara wajen annabi dauda ɗansa yana zaune sai annabi dauda ya ce to ko sai ta yi bayani to ɗaya babba ce tana da baki ta dinga bayani ta dinga bayani ta dinga bayani sai gamsu da bayaninta kuma ka san wata ran makareci ya fi iya magana kai da hakki sai a suke ka haushi ya kama ka ana nema a kwashe ma ka sai ka ga ka wato ainihin kule ka kasa magana to sai ya fahimci kamar wannan ne bakin ɗanta ne sai ce a bata sai annabi Sulaiman dan sai ce ni kwan na ga kamata ya tunda kowace ta ce nata ne kawai a tsarga yaron nan biyu ko ce a baka rabi a yanka shi gida biyu kenan ko ce a baka rabi sai dai babba ta ce wannan ba shi ne hukunci ya yi daidai a raba biyu ko ce a baka rabi sai karamar ta ce a'a ni na ban mata ni ba zan so a yanka shi ba na ban mata kaga da yake wancan ba na ta bane sai ta yadda aka ce shi amma wannan da yake nata ne sai ta da aka da fara ba shi da rai tace ta da ba ta tace ko ka kuma sana wacce tace kada a kashe shi ita ce uwarsa wannan farce ne ba a kashe shi ba dan da ta yi ba ta da kashe shi so ra kai ce ta ba wannan so kuma gashi ta bayyana lalle hakan ne yadda ya hukunta to kaga wannan ya tabbata hadisin bukhari da muslim sannan akwai wata isa da ake kawo cikin lasu sadiqu wa la tukadibu to akwai wani mutum shi ma da ya karbi kuɗin wani sai ya da awan ya biya shi sai aka ce ta shigo gaban annabi Suleiman annabi Dauda a musu hukunci da suka zo to da ya san za a je kotu a yaran sai ya tsaga wata sanda sai ya zura kuɗin a ciki sai ya nannaɗe sandan idan aka ce za a yi rantsuwar sai ba mai kuɗin rukun sandan sai ya faɗa gaba ya ce wallahi tallahi na ba shi kuɗin kusa. in zai sako sai ya karɓi sandansa sai shi kai ma hauka karanci sai shi kuma ce wallahi tallahi bai ba ni kuɗi na ba to shi a kan sine mai kama ta wani kacinan daga wannan sanda sai ce tsaya wannan sandar a ajiye ta a gefe rantsi sai zai rike ba sai ka sa rantsewa saboda da ya rantse ya san wani bala'i da zai hauka shi aka ce rantse da ɗaya sai aka gano cewa a cikin sanda ya nan da daɗe kuɗi ka san ɗan adam da hikima da dabara zai ceci wani iri ne. to Allah ta'ala ce wa kullum kowanne da ɗa domin ka ɗanka ya yi ilimi har yana iya warware hukunci irin wanda akwai ni'ima babba yasa Allah ya ce duk cikin su suka ce qala alhamdulillahi allazi فطلب على كثير من عباده المؤمنين sai Allah ya ce wa wurin Sulaiman da Dauda sai ainihin bayan wucewar annabi wato Dauda sai ɗansa annabi Sulaiman ya gaje shi akan harkar mulki da hukunci tunda tun yana da rai dama yana shigar da shi cikin harkar hukunci shi ne ya tsara mutane ya ce ai wanda ya wanda su kullum na ban fi kafai ba wai mutane ba hatta dabbobi suna magana Allah ya sanar da ni in ji maganar su Allah ya sanar da ni ita magana kuma yace an ba mu abubuwa dora da Allah subhanahu wataala ya ba mu wanda a cikin can za mu ji bayani a cikin suratul naml yadda ta fashi kawo su da tururuwa wanda tana da jirgin ramunta ta hango annabi Sulaiman da rijinarsa sun kawo, sai ta ce ya ayyuhan namlu ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون aka ce wannan tururuwa ta yi hikima kuma ta nuna adalcin annabi Sulaiman kun ga da farko ta yi kira ta ce ya ayyuhan nablu kun ga ta yi kira kenan na adalci udkhulu amarat kuma ta yi umarni masakinakum wa man yazakkaytum kuma? la yahtimannakum Sulaiman kada annabi Sulaiman ya taka ku kaga hazzarat ta tsoratar da su kenan wa junuduhu sai ta ce wa hum la yashuruna wa tabarar kuma ta ba shi hanzari ta ce zai taka ku ne bai sani ba saboda bai adalci shi kuma yana jin wannan fata basa mabahika mai kauya domin ka ji turuwa a ramin ta ma tana shaidar ka da adalci kawai karamin daɗi mutum zai ji ba fata basa mabahika mai kauya wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu fa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin kun ga wannan babban ni'ima Allah ya musu wanda can gaba za mu ji tafsirin akan wato kissar yadda take Allah ya ce wa kullum ataina hukman wa ilma kowanne daga cikin su mun bashi wato hukunci kuma mun bashi ilimi wato mun bashi hankali da fahimta kuma mun bashi ilimi da annabta wasakkarna ma a dawujal ibada Allah ya ce muka kuma hore duwatsu wasa karnar jibala ba da muka hore duwatsu ba a dawo da tare da annabi dauda an hore masa duwatsu bisa da'ina suna yin tasbihi tare da tasbihinsa in yace subhanallah saka ji duwatsun gani su ma sun ce subhanallah wa da tsuntsaye in tsuntsaye za su ce subhanallah sai ka ga tsuntsaye a sama su ma sun ce subhanallah wato suna yin tasbihi tare da shi wa kunna fa'ilina Allah ya ce lalle mun kasance masu aikata alheri masu aikatawa na wato abubuwan da muka lissafa ko muka faɗa wato a gare su wa allannahu Allah ce shi kuma dai annabi Dauda mun sanar da shi san'ata labusin lakum wato aiwatar da wato rigunan sawa a gare ku irin wanda ake fita yaki da su suna ake kiran su ne surke shi ya fara yin surke a duniya duk wannan bulletproof da ake yi da jacket life life jacket da ake yi shi ya fara fito da su a duniya har yanzu ta kai yanzu ana yin na rai ana yin na gida ana yin na titi ana yin na sauri ana yin na kaza duk waɗannan annabi dauda ya fara kirkiro yadda za a tsare mutum daga harbi da bindiga ko daga harbi da kibiya shi ne wanda Allah ya fara ba shi fasahar a duniya kun ga ashe asalin fasahar ta musulmi ce shi yasa abubuwa da yawa muka ce har ka kira har ka ce ta musulmi duk tsira duniyar nan gaba ki da ake harkar harkar harkar fasaha musulmi ce don wanda ya fi kowa kwarewa a kira shine wato annabi dauda don Allah ya ce wa alanna lahul hadida yadda wato kake daukar cingan kana mulmule shi ka bude ka haka yake wa kai yadda ake wa cingan haka yake wa kai haka Allah ya bashi wannan haka mun sanar da shi wato aiwatar da abin sawa a gare ku na wajen yaki shine wato rigunan da kuke sawa waɗanda ake kira su sulke da tuku sinakum domin ta tsare ku min kun daga yakin ku sa ta a lokacin yaki ta tsare ku daga yaki kun ga damirin yana komawa kan mu musulmi kan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar jin hankalin mu Allah yake cewa kada mu saki wannan fasahar ta mana nisa mu kera dukkan makamai waɗanda za su ba mu kariya da waɗanda ba mu kai hari da su fa hal antum shakiruna Allah yake shin ku masu godiya ne ko za ku gode wa ni'imar Allah akan wannan abu da ya ba ku fasaha ta hannun annabinsa annabi Dauda wani Sulaiman riha Allah yake shi kuma wato iska mun hore ta ga annabi Sulaiman shi kuma abin da Allah ya masa iska a asikatan guguwa in ya ga dama ta zama guguwa in ya ga dama ta yi laushi wani guya ce raka'a wani gurin ta zama guguwa wani gurin ta yi laushi kawai sai a hau kan iska ya fi tafiya Ba a buƙatar wato sai an yi jirgi an tashe shi kawai da ya kira iska sai kawai ka ga guguwa fa kaɗa iska sai ta ɗaiɗe shi da mutanen su da kai shi da yake da sarki annabi ke ga shi annabi ga shi sarki Allah ya ce tajiri bi amrihi mun hore masa iska guguwa tana gudana bi amrihi da umarninsa yadda yace ta yi haka za ta yi ila al-ardil lati barakana fiha zuwa ga kasar da muka yi albarka a cikin ta shine wato sham da sauran yankunan da suke wannan yanki ko ina yake iska ta je sai ta wa kunna bi kulli shay'in alimina Allah ta'ala ce mun kasance mafana ne da dukkan komai da komai wa min ash-shayatin Allah ce kuma mun hore masa daga shaytanu man busu da lahu waɗanda suke masa nutso a cikin ruwa su yi nutso a ruwa su ɗebo masa lu'ulu'i da zinari kamar abin da ya faru a kisan bace su kun ga cewa zai ɗauko min gadanta kafin ta zo wannan kalmar bilkis wato ya zo da isra'iliya Allah bai kira sunanta alqur'ani ba amma ya zo a cikin irin kisocin da suke zuwa daga banu isra'il la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum domin suna bai yi mu'amala ba bai karyata abin da ke hannun ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a can cewa bayan ta gama wa zai ɗauko min gadanta wani ifritu min al ya ce, zan ta kawo maka gada kafin ka tashi daga wato gurin zamanka can sai wani mutum kuma wanda Allah ba shi ismin lahil azam ce ni zan zo maka da shi kafin ka kitta ido kafin ya kitta ido sai kawai ga gadanta a gaban su tana isowa yace a cancanza gada aka cancanza yana zuwa ce, a haka za a ba an da annahu kuma yace tunda ya ce tana son a burke ta a kayatar da ita a yake ta saboda haka ya sa aka rana kifa da sa aka zuba kifa ya ciki aka kawo gilas aka tattara in ka sai ga kamar kifi zai kama ma kafa amma gilas ne ka zaka sai ka tafi gaban sarki sa aka dinga zuba zinare a kan hanya su ka sun ce a kawo masa kuɗi sai suka fi kusan gidan kama na zinare shi ne yake da aljanu ta zai a yi musu a ruwa inda zinare yake a ji a samu aljanu ko sun kasanta ma aikin su cikin sauri ne an sai an gama to shine Allah ta'ala ce mun hore masa shedanu ya manya busu da lahu waɗanda wato suke masa nutso suke nutso saboda shi wa ya amaluna amalan kuma suna yin wani aikin ma aiki duna zalika wanda ba wannan ba yakan sa su ayyukan gine-gine aikin kaza aikin kaza kuma su ne masa da'a hukunna lahum hafizina Allah ya ce mun kasance masu kiwo masu tsaro lahum a gare su wato ga ayyukan nasu ko kuma ga su annabawa din da wato ainihin abin da zai cutar da su na'am وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين الله سبحانه وتعالى يقول أيوب فكما أيوب صلى الله عليه وسلم إذ نادى ربه lokacin da ya kira Allah subhanahu wa mahaliccinsa an anni masaniya dhurru hakika cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jin kan masu jin kai ya kira Allah cewa cuta ta shafe shi a nan an san an san bayan kisoshi iri iri a kan irin cutar da ta sace da nau'in ta da sababinta da dalilin ta da kamarta da ma kisoshin gaba gidansu daga Isra'iliya an kawo cewa mutum ne mai ibada mai daraja mai ado mai kwalliya mai kyau kuma a garin duk ba wanda ya fi shi kuɗi da 'ya'ya da dukiya wasu shaɗan ya ce abin da ya sa ayyuba yake bin Allah saboda ya samu kuɗi da mutum ne amma da Allah zai jarabce shi ya raba shi da kuɗin da ba zai ba Allah da shi ne ya zo ya dinga jefa masa musulma a cikin dukiyar a cikin ƴaƴan a cikin kaza a cikin kaza ƴaƴan suka kare matan suka kare dukiyar suka kare iyalan suka kare hatta lafiyar sama shiga cikin halin kaka da kai har ba ana ba da kisa cewa har ya fara wari mutanen gari suka ɗauke suka kai shi bayan gari sai mace ɗaya ce cikin matansa ta zauna tare da shi ta kaza kaza kaza wannan kisa malamai suka ce duk daga Isra'iliya ce domin ka'ida ta Allah ta'ala baya dora annabawa musibar da za ta kai har fara ita masu domin wa'azi suke yi annabi ba za a samu cutar da za ta kai ya fara wari ba har a ce an jefar da shi a bayan gari malamai suka ce wannan kisa kullum daga isra'iliya ne ba za a karɓe ta ba domin isra'iliya sukan ba mu kisoshi wanda in ka duba zahirin su sai ka ga akwai taɓa wani annabi yanzu kamar kisa da suka bayar game da annabi dauda wanda malaman tafsiri da yawa sukan kawo ta cewa ainihin wato ya ga matan wani tana wanka cikin kwamandojinsa ya sa a tura shi yaƙi a kashe shi don ya auri matar. A kaga wannan ai ba mutunci ne a jingina wannan kisa ga annabi ba. Duk da malaman tafsiri sukan kawo ta. haka suka ce annabi Sulaimanu ya kasance yana kallon faretin doki dawakai suna fareti har da yi sallar la'asar ba rana ta faɗi saboda haka ne ma yake a da wake. Wannan malamai suka ce wannan kisa ba ta da inganci gaba ɗaya a maganar ma ba maganar rana ba ma maganar sallar la'asar a zamaninsa ba ya ma yana sallar la'asar sallar la'asar ai a shari'a annabi take shari'a lokacin su ba a ga mana irin sallar da suke yi ba saboda haka wannan kisa akwai taɓa mutuncin annabin a ce ya shagala da wani abu a lokacin sallah ya fita malamai suka ce wannan isra'ila ne shi ba ba za a karɓa ba haka abin da ake kawo game da annabi wato ainihin suleiman cewa ainihin ya shiga wanka ya bar zobansa a wani mutum wai annabta ba a cikin zoban ke wani mutum zai sace zoban ya zama shi ne annabi suleiman ya hau kan mulkin ya ta mulki shi kuma ya ta kan wannan wannan wannan kisa ba gaskiya ba ce ko da daidai ba ce duk malaman tafsiri suna kawo ta amma malamai suka ce isra'iliya ce haka ta abin da ake kawa can maganar wato wancan a maruta wa maruta cewa mala'iku ne guda biyu suka ce a sako da su duniya a jarabce su yadda aka jarabce dan adam za su ci jarabawa da aka sako da su suka saba Allah suka zina da wata mata mai suna Zahara ne aka ji bai sa masa wannan addu'a tasa aka shafna ma bihi min muka yaye abin da ke tare gare shi na cutarwa wa atainahu ahlahu kuma muka bashi iyalansa ma'ana muka bashi iyalai wa mithlahum ma'ahum da kwatankwacin su tare da su rahmatan min indina wannan rahama ce daga gare mu wa zikra lil abidina sannan tunatarwa ce ga bayin Allah masu roƙon Allah in sun je ɗaki da da layi aka yi haƙuri Allah yana ba da lada yana ba mutum daraja da sai su ƙara hakuri su ma wani abu ya shafe su wa Isma'ila Allah ce ka ba su labarin annabi Isma'ila shi ba mutum ne mai hakuri wanda baban sa yace zai yanka shi ya da yanka shi wa Idrisa ka ba su labarin annabi Idris wa Zulkifl da wato labarin wato Zulkifl kullum min as-sabirin duk waɗannan annaba da aka lissafa suna cikin bayan Allah masu hakuri shi kuma hakuri iri uku ne akwai sabarun alal ma'mur akwai sabarun alal mahzur akwai sabarun alal maqdur as-sabru alal maqdur kai hakuri akan abin da Allah ya kaddara maka na samu ko rashi ko rashin lafiya ko abin da ya kamata. haka akwai asabaru alal ma'mur kai hakuri akan abin da Allah ya umarce ka ai sallah ai azumi ai zakka abu iyaye ai da'a ai gaskiya ai amana a sada zumunta wannan sai an hakuri za su yi shine asabaru alal ma'mur sannan asabaru anil mahbub wato hakuri ga barin abin da Allah ya hana mutum kai ya sha giya kai ya gina kai ya tata kai ya sata kai ya dinga a shariya, kai ya ha'inci kai ya zalunci kai ya zamba kai ya zulma duk munanan lokutan da Allah ya hana mutum ya daure ya cije ya su, ya yi hakuri kenan to inda ma yi wafa sajiruna a jarahun da gairi hisab masu hakuri kuma Allah ta'ala yana ba su da dan su babu lissafi yasa ce wata ilo bis sabr was sala kun nemi taimako ta hanyar hakuri da kuma tsayar da sallah wa da na fi rahmatina Allah ya yace dukkanin su mun shigar da su cikin jin kan ma'ana cikin aljanna kenan innahum min as-salihin Allah ya ce suna cikin wato na kwarai waɗanda suka yi abinda Allah yake so dan haka Allah ya musu abinda suke so da ba ce kana son Allah ya maka abinda kake so to kai abinda yake so in kai abinda ake so sai a yi maka abinda kake so in kai abinda kake so sai ka yi abinda ba ka so shi ne ka'ida na'am إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله سبحانه وتعالى وظنون لما أبو تنكيبي wanda kifi ya haɗe shi ƙaton kifi shi ake kira nun to Allah ya ce da ma'abocin kifi shi ma ka ba wa mutane labarin duk da haka mughadiban lokacin da ya tafi wato yana mai fushi da damuwa wato akan abin da ya faru fa zanna yace ya zaci ko ya dauka allan na kadira alaihi cewa ba za mu kuntata masa ba shine yakub ya karanta fa zanna allan muqaddara alaihi ma'ana ba za ka bi dambir ya wa tashkid dali wa qataiha sannan sa'id bin zubair ya karanta wa abu jawza'i wa abu laila yuqdaru ma'ana kaddarawa kenan sannan kuma abu imrana al-jawzi ya karanta al-jawni ya kadiru wa fadanna allan yaqdira ko ni nuqaddira to malamai sun yi kauli uku akan wannan Ba fadanna din zannu ce a bisa babunta ko ya take ai allan naqdiya alaihi bil hukumati ya dauka cewa ba za mu yi hukunci a kansa ta hanyar yi maka wata hukuma ba sakamakon abin da mutanen ku suka yi wato ya saka ya tafiya basu wanda mun ba da dogon istasa a can cikin tsoron ko ka zanna Allah mu zayyika alaihi ya dauka ba za mu kuntata maka ba kamar da malam ibnu kutayba yace ana cewa yuqalu fulanu muqaddarun alaihi aw muqaddarun alaihi ma'ana an takura maka kenan kamar da Allah ya ce faka jara alaihi rizqa Allah ya ce annan ma'ana aka zanna annahu yu'jizu rabbahu fala yaqdiru alaihi ya dauka cewa wato Allah ta'ala ba zai ainihin wato abin nan kama shi ba da wato abin da ya na tafiya ba tare da ya jira umarnin Allah subhanahu wa ta'ala akan mutanen da suka kangare masa ba mutane ne ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka kangare musu ba to sai aka ce za a yi musu azaba don haka shi kuma sai ya riga ya tafi kawai ya basu da ya tafi ya basu su kuma sai suka yi ta tuba suka yi ta tuba suka yi ta tuba suka yi ta tuba suka fito da su da su da matansu da yaran su suka ci ba, sai Allah ya yi musu azaba shi ko da san an yi musu azaba ba ya ji ya tafi jirgin ruwan da tafiyarsa shi ne Allah subhanahu wataala sai ya sa mutane suka ga jirgin ruwan yana rawa suka ce lalle a cikin jirgin abu wanda ya tafi ba da izinin ubangidansa ba in yaron wani ne ko kuma ba da izinin mahalicinsa ba ko mai gidansa ba don haka a da mutane a ruwa wanda aka ga shi ne ƙuri'a ta faɗa kansa a bashi a ciki ana duba sai aka ga ana zura shi a ruwa sai aka ga jirgi ya koma yadda yake sai aka sace shi ana sace sa cikin ruwan sai kace kifi ya sai ya fada bakin sa sai ya haɗe shi sai ka da shi kasar ruwa cikin da hankokin to Allah ta'ala nuna wannan annabi nasa aya da wannan abu da ya faru Kana fanaja fi zulumati sai ya kalla wa Allah ta'ala kira a cikin duhun nan guda uku da duhun kifin da duhun ruwa da kuma ainihin duhun dare ya ce Allah ilaha illa anta yace ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai kai Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimin hakika na kasance cikin waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar wato su tsaya sun wato yi abinda ka dora musu bana hakuri da waɗannan mutane fastajabna lahu Allah ya ce sai muka amsa masa dama jarabta sa Allah ne kuma ya ci jarabawa sai Allah ya ce sai muka amsa masa wannan jaina min al muka tseratar da shi daga wannan bacin rai da bakin ciki da ya shiga wa kadhalika nunjil mu'minina haka nan ma muke tseratar da masu imani duk masu imani su ba su shiga bala'i suka kira mu za mu tseratar da su kusa Allah ya ce ga ba dan ya kasance yana tasbihi ba da ya zauna a cikin cikin nan har zuwa ranar tashin alkiyama shi ne Allah ta'ala ce sai muka tseratar da shi daga wannan damuwa da ya shiga wato haka ne muke tseratar da mu'minai dama yana cikin bayan Allah manya wanda abu da ya faru jarrabawa ce Allah ya masa kuma ga yadda jarrabawa ta kare an gama da ita kuma an amsa masa kuma Allah ya ce ka zalika nujil mu'minina haka muke tseratar da mutane na kwarai wannan za mu tsaya sai mu tashi wa zakariya inna da rabbahu tunda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu aladan wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.

To, asalin zakka dai malamai sun ce wasu ce za a iya biyan hajjin da ita saboda wa fi sabilillah an fassara shi da hajji cikin ayyukan fi sabilillah za a iya biya mutum hajji amma malamai suka ce sai idan babu masu bukatar yunwa ba mutum yana cikin yunwa da fatara a kwashe kuɗin kuma zakka a biya wani haji to gaskiya ba a yi abin da ya kamata amma ba za a ce zakka ba ce ba amma dai ya kamata a raba wa waɗanda suka fi bukata fiye da zuwa haji domin talakan da ba shi da kuɗi ba dole sai ya je haji ba ko ya mutu bai haji ba kuma Allah ba zai kama shi da laifin rashin yin haji ba saboda haji an ce sai wanda ya samu ikon tafarki zuwa gare ta wannan kuma shine guzuri don haka ba mutane gwargwado yanzu kan misali aka kashe ɗari uku misali a biya wani aji gara a samu mutum shida waɗanda suke talaka ne masu iyalai masu sana'a ba su da jari mai karfi kowa a bashi dubu hamsin hamsin su shida kaga Allah ya taimake su wani a cikin jarin dubu hamsin din nan Allah ya musu albarka sai ka ya samu kuɗin da zai ga hajji kuma ka raya mutane ne wannan amma mutum ya je ya dawo kuma ya dawo dan guzurin baya su ciwo an zo ana layi ina hulata ina sharbi ina waye kaga shi shi din bai amfana sosai da yawa ba sannan zuwan sa haji a lokacin ba wajibi bane a kansa saboda ba shi da hali wani ma din kuma da za ka ba shi zaɓi cewa da biya maka haji da ka kuɗin ka juya ka gyara tattalin arzikin ka wanda fi? sai ya zaɓa a baki ya gyara tattalin arzikin nasa to kaga a dinga yin abin da ya fi dacewa Thank you. sake wani da su da su wani da to kai a kake ka saki tunda kana so kuma kana ta saki ka saki ka rike ka fiki ka rike abinda malamai suka ce wanda shi kira mas'alatul adami cewa idan mace kai mata saki daya ko biyu ta saki gidan wani baka mai da ita ba har ta gama idda wani ya aure ta in ya sako ta wannan mijin ya rufe saki ɗaya ko biyu ko ka dole sai uku to kaunin da ya furin jaye a cikin sabanin malamai shine miji baya rushe saki sai uku ta kan ko ba ta saki ɗaya bayan ta yi idda ta dawo to wannan saki ɗan yana lissafi a ciki in kai mata yanzu wani biyu kenan da wancan in ka ƙara wani uku hakan kawai ba ta saki biyu baka mai da ita ba har wani ya aure ta shi ma wancan ya sako ta yanzu ka da da ita biyun nan da kai mata sun dawo yanzu kai mata ɗaya an aka hada da biyun wancan ya zama uku kenan don haka ba za ta inganta gari ka ba a takan ki a zaujan gairaka har sai ta auri wani mutum ba kai ba ko da haka wannan shine mafi rinjaye a cikin sabanin malam Thank you. to a shafi da ne tana da fuskoki da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita ga fuskoki masu yawa abin da yasa mun ɗauki fuska ɗaya ne muna ta yi muna ta yi shi yasa ragowar sai suka zama baki yasa imamin nau yace idan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta inganta ta fuskoki da dama to a dinga yin fuskoki don a saba mutane da su amma ka ɗauki kala ɗaya a cikin kala goma ko biyar ko shida ko bakwai ana ta yi ana ta yi har duk gari ta ake kai ko duk ƙasa ko duk duniya to ranar da wani ya wata kala sai kuma jama'a su dinga kallon ya zo da sabon abu ko ya zo da abin da ba san shi ba abin da yake faruwa kenan wataƙila kalar da suka suna cikin kalolin abin da aka kawo cikin kan sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake domin shi sa aka kira sallar tarawih malamai suka ce dalilin kiran ta tarawih saboda an yi wani shashi ana tsayawa a huta kafin a dora a ci gaba wannan shine magana

amma idan mutum ba musulmi ba za a iya sai masa da kowane irin kaya in zai sarrafa shi ne wajen ciki maka ma'ana zai toye ci zai zai ci shinkafa ya zai kuma zai koko sai a sayar masa amma idan aka san kamfanin jiya za a kai ko da musulmi ne da wannan manufar wato bai kamata ba a shiga wannan sana'a. to akwai a yanzu da kwamiti suna neman taimako ga galibi domin ci gaba da ayyuka na kwamitin wanda muka ce ana neman kuɗi da aka gobe sha Allah za a nemi taimako sai ya suwa su daure su ƙara taimakawa gobe kowa sai ya fito da taimakonsa Allah ya taimaka masu taimakawa akwai masu neman addu'a kamar da aka saba a fannoni da dama haka muna roƙon Allah kowa Allah ya biya masa bukatar sa alheri da masu neman ilimi da masu neman aiki da masu neman admission da masu neman aure da waɗanda suke fuskantar jarabawa duk Allah ya biya musu bukatar sa alheri da masu roƙon Allah ba su ƴaƴa na gari da wanda kuma ya ba su suke so Allah ta'ala mai da su na gari da masu neman addu'a kan rashin lafiya da masu wato neman bukatu iri-iri daban-daban da 'yan kasuwa da suke so a roƙa musu Allah ta'ala ya ba su buɗi a cikin kasuwancinsu so muna fata Allah subhanahu wataala ya ta mana cikin falalarsa da rahamarsa da jin kansa Allah ya yi kowa bukatun sa da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ya halatta a sadu da mace tana haila yace ya halatta yana musulmi yace ya halatta a sadu da mace tana haila ai ba komai duk wannan hayaniya ne zafin kan addini ne Imam Nawawi ce wannan mutum ya zama kafiri kuma wanda ya rinda Allah ya kare mu to idan mutum ya sadu da matar shi a cikin ainihin haila a halin ya manta ko a halin ta manta ko a halin da ta sani ba ko wata larura makamancin haka babu ne shi akai domin abin da mutum ya a halin mantuwa ko a halin kuskure ba za a kama shi da shi ko kuma ita ba ta san jini ya zo mata ba shi bai san ba shi na jini ba sai da suka sadu kawai sai da suka ga su duk da jini fake fake babu komai a kama amma mutumin da ke tsino ya san cewa matar shi tana haila na biyu ainihin faru da ita nafsin hadisi da aikin hadisi a cikin sunan tirmidhi babu shakka game da ingancin wannan hadisi da duka karanta sharhin tirmidhi na babban malami a shekh ahmad muhammad shakir mujalladin shi na farko don ta iya yi waka je kana karatun kamar blog ba ko wasu tafai da an ce ai wasu malamai sun ce da inganta ba har imam shafi ya ce in har hadisin ya inganta to zan ba ta fatawa da shi to hadisin da ya inganta kuma shi ne annabi yake cewa duk mutumin da masu yi ke haila ya kuka ya sabi da ita ya ainihin ba da kafara ta dinari guda ko shi ma duniya ne malamai suka ce wannan ya danganci da gwaran wadata ne ko kuma mutumin da yake ainihin sana ne nawa ne rubu dinar misali rubu dinar sun ya kama naira dubu daya idan mutum ya kuka ya sabi da matar shi da gangan tana haila sai ya ba da ainihin wato naira dubu hudu kenan kaga sabon sadaki ke gobe ma kuma to ba ita ce ba bukatar da an ce ba ma ba zai kike ce yawa mala a'a aka ce sadaka kafara zai ba ba ke ne ba ina fata an gane wannan mutum yawa haramun ne ka sadu da ita tana haila in ka sadu da ita tana haila mawadaci ne kai shari'ar musulunci za ta kaza maka kafara ta ainihin dinare guda wajen kwacin dubu hudu ne ko dubu biyar ne gwargwadon yadda aka yi kiyasin dinare in kuma talaka ne dan mai ki da kare abubuwa ga suna a cikin rabin dinare naira dubu biyu ta ga gobe ma ka sake ta azanci a kan haka jama'a mun gano to da nan ne kuma da suka ce to in ya zama masu kaɗai yake don ba ya da tafiya ta awa ta taso maka yaya za ka yi ko ka je ku wasa da ka har kai istila'i ya halatta ka je ku ta wasa a nan ne aka ce har ya halatta ita kanta ta mulmula wa namijin ta azzakarin har yadda mani zai fita wannan ya fi sauki da ake ya tafi ya je ya yi zina in yana da mata ta biyu shi shikenan sai a zauna a tattauna tsakanin shi ne gida da uwar gida da amarya to shikenan duk sanda mai gida ya shiga halin bukata wance yana ɗakin da ita kuma tana haila sai shiga ɗakin wance ya buƙata shi ba wanda zai ke haramun da wannan sai gida da malamai wanda ke cewa ɗan shege daban mai ɗan zina daban mun kake musu ne bayani wanda ke ɗan shege shi ne shaidan cikin gida ranar ba ranar girkin kuwa shi bane ya ka ka kuwa da kai kana jin shi wai shege kenan dan zina ba dan kwararo dan ta gaban fatiha dan iska na waje to wannan tarihin aina na ku aina kuka samu shi min aina na lakum hadha tsari wata wa at-tafriq da bi'ilmin in kuntum sadiqin babu dalili dan duk da aka haife shi a kwararo dan iska ba da daurin aure ba in ka zo ka ce dan zina da larabci ke in ka zo ka ce dan shege da hausa ke dan ta gaban hadari da hausa dan iska duk hausa ke wannan duk ya daidai wurin shi amma tsane uban ya je ya sadu da uwan ba a ranar girkinsa ba Yana al'amari abin da za a ce ya zalunci waccan mata ta ke zai kai mata ya ce amma ɗan da aka samu tsanin a nan mana irin ka kai malamin yiwa ma ya ka halittu tun da kai tukuna ana abu ya kamata mu gane wannan an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki shi ne saboda haka waɗannan su ne takaitattun bayanai waɗanda ainihin zamu dangane da ainihin abin da yake da alaƙa da wannan kafin mu tafi zuwa ga bangare na biyu istihaba Na wasu matsaloli da su da matuƙar muhimmanci game da wannan matsalar nan sai mu kuma ta jama'a muka ce sunan wannan kasar ko wannan nata haila larurar mata kuma mun fiji wannan sunan ne mun ciro wannan sunan ne daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda jabiru dan abdullahi ya ruwaito shi wanda yana nan cikin sahihu muslim a cikin kitabul hajji jabiru yace yayin da muka tafi aikin hajji ranar tara ga wata na ainihin zulhijja shekara ta goma shekara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji hajji kenan da ma mun fahimci wannan bikin ko ranar takwas da wata ita ce yau mu tarwiya kenan ana jajibalin arafa duk sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an kinkin sa masu harama sai shiga harama an kinka za a shiga abu na a cikin hajji ko an je shiga masaukin aisha sai ganta ta fashe da kuka ko kuma ba lafiya ko ta a ai hada ta kuma mata to ne kai ne kai kuka ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata kaddara ce wata larura ce Allah ya kara muku ko mata ya'yan annabi adam kaji daga nan muka zakulo wannan suna haila larurar mata domin kira ta larurar mata ne ba dan komai ba saboda kalmar tana da fasi ta fi dacewa a kira da haka domin san da annabi sallallahu alaihi wasallam yake su mata ƴaƴan annabi Adam wannan yana nufin al'agraf amma in ba haka ba akwai matan dabbobi da yawa suna haila misali gotiya tana yin haila na ta mace tana yin haila irin waɗannan kaga a ce ba za a ba da yanka da adam amma su ma su amma yanzu annabi yana magana akan abin da yanzu yake magana ne da matar shi shi wannan ainihin kasar kamar da ta ce haila larurar mata to ga ƙarin matsaloli akan haka shi ina hukuncin ɗaukar harama aikin hajji ko umra da matar da take da haila ko kuma gidan haihuwa an kinsa za a tafi aikin hajji tsaf ana zuwa airport a Kano ne ko a Yola ne ko a Maiduguri ne ko a Kaduna ko a Lagos sai kawai ke ta haihu a airport to kaga shi kenan yaro ya zama dan kabo kenan ko dan kabo kenan ko an yi kai al'ada ban kabo iya shi kenan a ba ma an yi ba ha